gwamnan babban bankin tarayyar najeriya chief godwin emifele ya bayyana cewa gwamnati na duba yiwuwar kagaba haraji ga masu amfani da wayar salula a najeriya da nufin samun kudaden shiga to sai dai kuma gwamnan babban bankin ta najeriya ya ce wannan mataki ba zai shafi masu karamin karfi ba domin kuwa za a dinga cazan wannan haraji ne daga wayanda suka buga wayanda ya haura minti uku kacal abinda kuma ya ce da kyar za a samu talakan da ke buga waya ta minti uku na tambayi wasu mazauna birnin lagos yadda suka ji game da wannan shawara da gwamnan na babban bankin tarayyar najeriya ya ce gwamnati na yiwuwar ɗauka a nan gaba. Eh zai samar da kuɗi in aka yi hakan. Amma talaka ba ganin za a matsa Eh to ai mafi yawanci talaka wani ba kowa bane ba zai yi wadda ta wuce ta minti uku in ta wuce ta minti uku ko to abin da ma dai za a cira ba zai dame shi ba saboda haka nan ma bai kira ma network suna owa mashi test message an cira mashi kaza kana sa da caji ka naira hamsin ko naira 100 sai na ya maka message an cire maka naira hamsin naira ashirin baka san ko na me ba to kuma gwamnati ba za ta cire abin da ya kai kwatankwacin wannan ba to don haka ni wannan a minti uku na san a rana talaka wani in dai talakan ne da wuya ya da ta kai minti goma a rana in ba dole ba to mu talaka banda banda zaluncin da ake yin ana ana zalunta mu ta wuri da ta nan wurin waya muke samun sauki da nan ma hannan ma zaluncin za a biyo hannan ma za a biyo mu da zaluncin a ce a rika cire musu kuɗi ai gwamnan ya ce talaka bai wayan da ya wuce minti uku in bai yiwu a ce talaka bai bai waya da ta wuce minti uku talaka na waya da ta wuce minti uku kawai dai zalunci ne zaluncin da ake mu ake so kuma a ƙara ƙirƙiro da wani zaluncin kuɗaɗen shiga gwamnati ke nema kuma kun san ba ta da shi ba ka gani ya kamata in banda kudaden da gwamnati ke samu ta wuri da yawa gwamnati na samun kuɗaɗen kudaden shiga ta wuri da yawa ba duk da suke samu har sai sun zo sun ce ta wurin waya kuma a cewar gwamnati dai gwamnati za ta iya samun naira biliyan ɗari a ƙarshen kowace shekara a harajin da za ta cire daga kudaden da ake bugawa na salula da hannun jama'a najeriya dai yana ɗaya daga cikin kasashen duniya da ke da yawan masu buga wayar salula abinda kuma ke kawo wa kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da wayar magudan kudade na shiga gwamnati dai ta rasa wayannan kudade ne sakamakon cefanar da kamfanin waya ta ƙasa wato nitel da aka yi a shekarun baya yanzu dai abin jira a gani shine ko 'yan majalisa da kuma ita kanta ta gwamnati da ma talakawa za su amince da wannan shawara na gwamnan babban bankin na najeriya baban ya firamare murai amurka daga lagos